Kuma raba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan zanga-zangar da ta faru a Najeriya watanni biyu da suka wuce, inda muke sauraron shawarwari daga wurin mahalarta zauren. Sanata El Jibril Doguwa yake bayanin muhimmancin koyar da darasin ɗa'a a makarantunmu. Da yadda za ta yi tasiri a lokacin da ƙasa za ta tsinci kanta a cikin zanga-zanga. Ga Sanata El Jibril Doguwa an yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan shine ai ya daɗa fito da cewar waɗanda suka yi ƙoƙari a mai da abin nan wato ya zama ala dole ba zan iya manta da ƙoƙarin da ita Profesa Rukayya ta yi ba lokacin tana minista domin a lokacin ta aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran na a fara koya musu kaza a fara koya musu kaza to kaga da an yi kenan da yanzu watakila an mai da hankali da ya rage mana domin waɗansu da yawa yanzu da ba su ɗauki tutar nan ta rashe ba domin sun san da cewa daga daga tutar rasha kai ka san da cewa kana nufin wani abu ne na ƙasa sai ƙasa ta tambaye ka menene ƙasar ba ta maka ba har za ka je ka daga tutar wata ƙasa a gida saboda haka ba za mu ce muna ganin laifinsu yaran kai tsaye ba shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga haɗarin daga tutar ba koya musu ba kuma wannan civic education da nake gaya maka wadda zan iya ce da kai darasin koya da'a gare ka ga ƙasa ƙasa gare ka unguwarku gare ka kai ga unguwa ƙauye gare ka kai ga ƙauyenku abubuwa ne ga sunan bala a didin wadda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna wadda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka sa a kan titi sannan na uku dole ne fa mu koma makarantunmu mu fara koyawa yaran na namu sana'a idan ba mu fara koyawa yaran na namu sana'a ba to fa muna cikin haɗari haɗari da yaro zai tashi ba inda zai je haɗarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira goma ba hadarin da yaro kullum kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu to yanzu ma hadarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba yan kuyin kuyin bane yara ne waɗanda a takaice yan shekara goma yan shekara goma sha biyar yan shekara iyakacin shekara goma sha biyar mafiya yawansu in ka duba wa'annan yaran a koma gidajensu tsakanin su da iyayensu wa idamu da wani inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su amma da yawan su idan uwan ne ko uban bashi da lafiya yamma tana yi zaka ga ya dauki bal ya tafi filin bal saboda haka wannan civic education shine zai zo sai ma ka koya wa yaro tausayi ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai yi tunani zo ya ce zai dauki wuka ko ibirma wani ba ma zai zo ya ce a shi kenan zai dauki ɗan bala ko ibirma wani ba koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi. To bari mu je ta bakin Alhaji Umar Atina wani magidanci a birnin na Legas game da wannan matsala na zanga-zangan matasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillahi abin da ya jawo tsadar rayuwa wato kai tsaye shine jallabi janye tallafi na man fetur da gwamnati ta janye wanda daga wannan lokaci da shi tsohon shugaban kasa wato janaral Buhari ya mika mulki ga hannun shi mai ci a yanzu wato Ahmad Bola Tinubu take kafin ma ya yi wani jawabi ko kuma a cikin jawabin sai janye tallafi na man fetur wanda lokaci ɗaya wasu abubuwa suka nannanku ko kuma ma kusan komai suka nannanku to wannan shine ya kawo tsadar rayuwa kuma abin da zai abi hanyoyi da za a janye wato wannan tsadar rayuwa su ne abubuwa waɗanda wato suka janyo talaucin wato rashin aikin yi wanda rashin aikin yin nan sun jawo kuma a ƙaran samuwarsu ne sakamakon kamar rashin wutar lantarki kamar rashin zaman lafiya wato wanda wajeje da mutane suke sana'o'insu ko na kiwo ko na noma duk babu zaman lafiya to wannan ya kara kawo talauci sannan kuma wato da kuma wani bangare shi ma na bangaren 'yan siyasar wato rabuwar kai wanda wani zai gina wani abu wani wani kuma zai zo irushe shi wayannan abubuwa duka wayanda waɗansu suna sana'o'i ne a gurin wato za ka samu kuma an zo an rushe shi kuma wato an kuma koma daga farko kenan a sake sakowa wanda ko da shi mai shagon ne yake da gaskiya ko shi ne ba shi da gaskiya to wannan abubuwan duk sun ƙara kawo talauci matuka kuma amma an gwamnati zo ta kawo yanan abubuwa da ake so waɗanda za su kawo tallafi wajen ganin cewa aikin yi ya samu to insha Allah rabbi za a samu mafita wato a samu wutar lantarki a samu hanya mai kyau a samu security wayannan duka za su kawo sannan kuma su kuma matasa muna ba su shawarar su kowa ya tashi ya kokari wajen neman nasa banda kuma rena sana'a in aka samu wannan insha Allah rabi abubuwa za su yi kyau kuma bangare na shugabanci da nake na kwamitin marayu wato tsanani ne ya kara tsanani wanda ana kara mutuwa kuma marayun suna kara karuwa wanda shi ma abun dubawa ne wanda idan wato mutum ya nemi abin da zai ci ko ya nemi abin da zai yi bukata ya rasa to ba ne yake yin tawakkali ba wani kuma sai ya zama ya koma hassada ga wanda suke da shi to shi sa sai ga ana wato ta sashen zaune tsaye domin a da fituna wasu wanda ba su da shi kaga wanda ba shi da shi dole ne zaka same shi yana cikin fushi a koyaushe to kuma wannan ya saka shi ma kuma wato marayun sun samu damuwa sosai duba da abin da muke ba su gudunmuwa kula da lafiyarsu kula da abincinsu kula da iliminsu na muhammadiyya ko na boko kula da wajen zaman su daidai gwargwado to ire-iren yana wayan abubuwa sun ƙara karuwa kuma masu bada da gudunmuwar ma wasu sun sun koma suna neman a ba su gudunmuwa to wayannan abubuwa abubuwan su ne waɗanda suka ƙara ƙarfi a cikin wato tafiyar wanda ya sa barayin sun ƙara samun kunci kuma waɗanda suke ba da gudunmawa sun yi karanci sakamakon suma wasu sun samu jarabawa a sakamakon irin abubuwan da suka sa a gabansu wannan shine abin da yake da akwai yana da kyau kuma gwamnati ta yi duba wajen ganin rashin zaman mutane ba sa aikin komai domin duk wanda fa kake gani zaune gari banza to irin rana ta zanga-zanga ike jira ya tashi ba jari babu sana'a babu wajen zuwa babu komai kuma ya zauna a unguwa yana kallon masu shiga yana fita dama masu ne dan kwacen waya dan sace-sace dan wannan to kuma suka suka zance to ga ranar barna to wannan kaga ranar tasu ce to sai fanda karfin su ya gare yana ka yi kokari mutane suna da abubuwan yi a koyaushe to sai kaga idan ko zanga-zangar aka zo za a yi mai kyau za a yi Allah saka da alkhairi to bari mu juya wajen Dr. Dauda Amame Kwantagora masanin tattalin arziki a Najeriya mu ji ta yarda wannan matsala za a samu nasarar magance shi tunda dai matsala ne da ke da nasaba da tattalin arziki. Dakta Bismillah. a maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan zanga-zanga din kamar yadda kai bayani shine matsalar rayuwa a ko'ina kuma a duniya yawanci idan mutane suka ci karo da matsalar rayuwa ya zama na suna ganin cewa ba su da kyakkyawan makoma musamman matasa to kaga dole hankalinsu zai tashi kaga matashi a rayuwan shi ya ce ta kusan karewa bai samu aikin yi ba wanda wani ya yi karatu wani kuma yana kan neman sana'a bai da hanya da zai samu bai samu aikin yi ba ko ta wurin sana'a shi ko kuma ta wurin aiki ko na gwamnati ko na masu zaman kansu to kaga kuma yana da bukata ya inganta rayuwar shi musamman yana so ya aure shi ma ya haihu shi ma ya samu iyali to duk wannan zahi da radadi din da kuma shakku akan makoma shi ke haifar da irin wannan zanga-zanga to kuma wannan kamar yadda ka faɗa yana ta Da da alaka tattalin arziki kuma kowace ƙasa shi yasa akwai wani abu da bature ke faɗin cewa watan tsari na ƙasa watan national planning wanda gwamnati ke tsarawa kaga tana da ƙididdiga na matasan da aka wayanda suka shiga shekarun kama aiki na gwamnati da haihayen da aka yi da wayanda suka mutu da kuma haɓakuwa na al'umman jama'a don saboda gwamnati ta tari wayannan abubuwa ta hanyar inganta abubuwa na more rayuwa to a gurguje kan magance wannan zanga zanga a ganina shine gwamnati gaskiya ta sake duba tsare-tsaren ta musamman wanda ya shafi matasa na farko kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman ƙananan masana'antu ba ko masana'antu kawai na masu kere-kere ba musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin kananan kasuwanni waɗanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an ƙasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a ƙasar nan to kamata ya an ce an inganta harkar noma ta yadda wasu zaka gani ko su je su yi noman ko su sau kayan amfanin gona din su sai da shi sai kuma harkar wannan tsadar rayuwa rayuwa na karin kudaden makaranta kudin lantarki kudin mota kudin haya to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan lokaci zai daga aya ni baban jibrin daga nan birnin lagos ke cewa huta lafiya masha Allah a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibril wanda ya jagoranci shirin daga Legas, sai fiona wa mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu huta lafiya.